Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma biyu ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan ciwon suga a yara abinda ake kira diabetes in children. mu a yau za mu kawo muku tattauna ta musamman da likita akan ciwon suga a yara. Babbar magana zara. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da likita akan wannan cuta da ta addaba mutane da yawa har ma da ƙananan yara sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe masauraran mu za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar amurka wato binta ibrahim tare da dr tasiu ibrahim Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe a yau na tani da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke ragasa a cikin garin Kaduna. dakta barka da zuwa barkan mu dai a binta to likita za mu so mu magana ne akan al'amari wanda ya shafi kiwon lafiya musamman ga kananan yara akwai ciwo wanda ake cewa ciwon suga wanda aka fi sani aka fi ganin ciwon a wurin manya amma a halin yanzu ake cewa har kananan yara jarirai ma ana iya gane cewa suna dauke da wannan ciwon shi me wannan ciwo na suga shin daidai yake da yadda ake ganin ciwon suga a manya Eh, to alhamdulillah eh, kamar yadda kuka ɗauko wannan maudu'i mutane da yawa za su mamaki a'a ya za a ce ciwon siga a yara wanda an fi alakanta shi da manya manyan ma waɗanda shekaru sun ja eh, to lalle kamar yadda kika gabatar da shimfiɗa ciwon siga ana samun shi tun daga jarirai sabuwar haihuwa har zuwa manya bai ware wani jinsi na mace ko namiji ba kuma bai ware wani jinsi na eh, eh, tsarin shekaru tsakanin al'umma bil adama ba saboda haka shi ciwon siga larura ce da take faruwa ta yadda sinadarin siga da muke ce ma glucose a turanci yakan hawa a jinin dan adam shi yadda allah ya halitta dan adam yana da takaita zangon komai a jikin shi don haka komai ba a bari ya zarce yadda Allah ya halitta kenan shi ake kira homeostasis wannan tsari shi kan sa idan mutum ya sha ruwa da yawa ko kuma ko da daddare ya sha ti haka da yawa to zai ta tashi fitsari saboda jiki ba zai ɗauki wannan zarcewa da mutum ya yi na ruwan jiki ba haka a lokacin da kamar musulmai masu azumi idan suka dau azumi da asuba eh, lokacin sahur sukan sha eh, ruwa da yawa wasu su tunanin ai sun taimaka ma kansu to amma bayan sallah asuba zuwa safiya za su yi tafi tsari har sai wannan yawan ruwa ya daidaita zuwa yamma kuma sanda ruwan jiki ya ragu za a ga cewa ba a yawan zuwa fitsari domin bisa tsarin jiki yakan daidaita al'amari so haka wannan al'amari yake a siga ta jiki wanda ita wannan siga ta jiki ita ce kamar sinadarin da mutum ke amfani da shi wajen aiwatar da mu'amalar ta yau da kullum ba zan iya wannan magana ba matukar ba abinci a jikina don haka wanda yunwa ta kama shi tsawon lokaci kila ya yi sati bai ci abinci ba za a gama kila an same shi baya iya ko magana baya iya tashi ya tafiya baya iya motsi ita siga ita ce sinadari da muke ce ma currency da mutum ke kashewa wajen yin mu'amala na jiki ya tafiya ya magana to ita kuma wannan siga tana da daidaito don haka idan mutum ya ci abinci fiye da misali jiki zai ja iya wanda zai amfanar da shi ne sauran kuwa zai tafi ya fita a bayan gida don haka zarce makima ba shi da tasiri to don haka idan kuma wannan abinci ya shiga cikin jini to akwai sinadari da ah, bahaushe bai fassara wannan halitta ta pancreas ba bahaushe ya fassara hanta eh, ma'ana liver ya fassara sefa kamar spleen kenan da su koda da sauransu amma pancreas bahaushe bai fassara ta ba don haka wannan halitta ta pancreas wanda tana tattare wajen 'yan hanji ne ita take sakin wani sinadari eh, da ake ce ma sinadarin insulin wannan sinadari na insulin shi kan taimaka wajen canza sigar jiki zuwa yanayi na ma'ajiya wannan siga ta jiki zuwa ma'ajiya tare da alaƙa da hanta ita ce za a ajiye a bangarorin tsoka da sauransu don haka mutum da ke cin abinci zai ga tsokar shi na ginuwa na haɓaka wanda baya samun cin abinci ko yanayi na yunwa ko rashin lafiya za a ga yana ramewa tsokar jikin shi na karewa domin ba wannan ajiya to wannan sinadari na glucose akan canza shi ya koma ya zama glycogen da ake ajiwa ciwon siga yakan wanzu ne a yanayin da wannan sinadari na jini na glucose ba a iya canza shi ko baya samun komuwa nau'in ma'ajiya na glycogen sai ya zama ya yi yawa a cikin jini to yanda in yi yawan nan shi ke samar da duk matsaloli da illoli da akan samu don haka a zango na yara su ma akan samu wannan nau'in ciwon siga kuma a rarrabe-rarraben nau'in ciwon siga an yi rabe-rabe kashi biyu ne manya wanda muke ce ma type 1 diabetes da type 2 diabetes Eh, kuma duka waɗannan nau'i su ma ana samun su a yara eh, type 1 diabetes nau'in farko kenan kashi na farko na ciwon siga shi gaba ɗaya ana rashin wannan sinadari ne na insulin da ke taimakawa wajen canza sigar da ta shiga jini zuwa ma'ajiyar nau'i daga wani mahaifiyarsa kenan a'a daga halittar shi ta wannan pancreas akwai kwayoyin halitta a cikin wannan da ake ce ma wasu cells of beta cells su wannan islet cells of langerhans din da ba a samar da su jiki yakan cinye su a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders ma'ana jiki kan yi fada da jiki sai ya kashe waɗannan nau'in kwayoyin halitta to idan ya zama waɗannan kwayoyin halitta na da ba su samar da wannan sinadari eh, na insulin sai ya zama shi sinadarin babu shi a jiki misali in za mu yi gwari-gwarin eh, bayani a san da manomi kaka ta yi girbin abinci ya kawo misali sai aka kawo buhunhuna cikin gida aka ajiye na masara to akwai bukatar tunda ba za a dafe su lokaci ɗaya ba a shigar da su rumbu to waɗannan ma'aikata da za su ɗauki abinci su shigar rumbu su ne waɗannan kwatankwacin sinadarin insulin ɗin to a wannan type 1 ma'aikatan da za su ɗauka su shigar rumbu kwata-kwata babu su ma'ana ba wannan sinadari na insulin da zai ɗauki sigar da aka tatsa daga abinci eh, ya shiga jini ya kai shi nau'i na ma'ajiya to babu wannan sinadari. To kenan dai likita ji daga jikin uwa ake samun matsalar kenan da an ce yaro daga jikin uwarsa yake tatsan abincin da zai ci. Kina maganan wanda bai zo duniya ba. Wanda bai zo duniya ba. Eh wanda bai zo duniya ba zai iya samun sinadarai eh, ya danganta da ita mahaifiyar kanta. idan ba ta da ciwon siga wanda ke ciki ba lalle ya samu matsalar siga ba amma in tana da ciwon siga wanda ke ciki ma zai iya samun wannan matsala domin tun daga lokacin nau'in jininta da ke shiga zai rika zuwa mai da wannan matsala na cewa siga ta yi yawa wanda shi ma kuma in halittar shi lafiya kalau za ta samar da wannan sinadari na insulin sosai don haka waɗanda aka haife su yaran eh, iyaye masu siga ko da ko lokacin juna biyu ne suka samu wannan matsala na siga domin akwai waɗanda muke ce ma suna fama da gestational diabetes mellitus wanda a zangon juna biyu ne matan suke samun ciwon siga to idan suka haifi yara yaran na samun matsala bayan an haife su daga haihuwa to sai mun kiyaye cewa lallai mahaifiyar na da siga mu kula kada yaron ya shiga matsala ta rashin siga domin wannan sinadari da yake samarwa zangon wancan waɗanda ba a haifa ba ne amma shi bayan an haifi jariri zai iya samun ciwon siga kan shi domin ba shi da wancan sinadari na insulin bisa wannan halitta tashi ta pancreas ba ta samar da wannan sinadari na insulin wanda shine na kwatanta da cewa su ne leburorin da za su ɗauki hatsi da manomi ya kawo tsakar gida su shiga rumbu to in ba wannan leburori zai zama abinci na tsakar gida mu ɗauka tsakar gida nan shine cikin jini ba a iya kai shi nau'i na ma'ajiya ba mm. to wannan shine type 1 diabetes rashin ma'aikatan da za su shigar da abinci ma'ajiya ma'ana insulin da zai canza glucose ya kai shi nau'i na ma'ajiya zuwa glycogen type 2 nau'i na biyu shi kuma mu ɗauka akwai ma'aikatan ga sunan amma kuma kofar rumbun a rufe take an sa kwado an rufe to ko da sun je ba za su iya shigarwa ba domin kofa a rufe take to wannan shine shi kuma eh, type 2 diabetes nau'i na biyu na ciwon siga wanda akwai sinadarin da zai shigar amma kuma kofar ba ta budewa shi muke kira eh, peripheral resistance jiki ya samar da kaushin baya karban canja nau'in suga zuwa nau'i na ma'ajiya shine bambancin type 1 da type 2 ma'ana ba zai iya sarrafawa ba ba jiki baya karba duk da cewa ga sinadarin hmm. da zai shigar da shi to sai ya zama jiki baya karba da sarrafa a canza zuwa nau'i na ma'ajiya domin amfanin ajiyar shi ne a sanda mutum ya ji yunwa kuma abinci baya nan sai a rika dawo da wanda aka ajiye ana sarrafa shi ya dawo nau'in da za a yi amfani da shi mutum baya cin abinci lokaci ɗaya kawai ya karar da shi don haka sanda mutum ya ci abinci jiki na da tsarin da wannan eh, rara da ba a lokacin za a yi amfani da shi ba sai a kai shi nau'i na ma'ajiya mai ciwon suga ba shi da wannan tsari shi yasa sigar ke hauhawa kuma duka wannan nau'i type 1 rashin sinadarin insulin domin wannan halitta ta pancreas ba ta samar da shi ko kuma type 2 ga sinadarin insulin din amma kuma jiki baya karban shi ya ajiye ya ubangiji sarkin baiwa Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga binta da ci gaban tattaunawar. To likita kamar yadda kai bayanin akan yadda ciwon yake shi ne ke kawo ciwon? Ainihi akwai dalilai daban-daban. Daga cikin dalilai shine akwai tasirin jibinta ta gado wanda dangin shi akwai masu ciwon siga akwai alhakin yiwuwar zai iya samun wannan nau'i na ciwon siga. Wannan musamman koda type 1 din koda type 2 din akwai tasirin gado a ciki. Sannan akwai tasiri na mu'amalar rayuwa hatta ga waɗannan yan biyu masu kama ɗaya mun lura idan akwai bambancin mu'amalar rayuwa ɗaya na iya samun ciwon siga ɗaya ba lalle ya samu ba ma'ana idan cimar ɗaya ta zama ba mai kyau ba ya jibinci kaya na kwalama kaya da suke abinda muke ce ma refined sugar ko refined food ma'ana waɗannan kaya na zamani kayan shaye-shaye na gwangwani na roba da sauransu abinci da an taltale shi ba datsa a ciki duk suna da tasiri wajen samar da wannan larura ta siga sannan kila ɗayan yana motsa jiki ɗayan baya motsa jiki sai dai ya samu wuri ɗaya ya zauna eh, duk irin waɗannan mu'amaloli na rayuwa sukan iya samar ma da ɗaya ciwon suga ɗayan shi kuma da yake baya irin waɗannan mu'amaloli ya zama ba shi da ciwon suga eh, ga yara su ma akwai irin wannan tasirin shi yasa mu'amalar rayuwa na cima kamar yara da aka taso da su misali in muka ɗauki wancan nau'i na biyu na type 2 akwai yaran nan da za a taso da su duk nau'in kayan kwalama shaye-shaye da su eh, sweet haka da sauransu ya zama ana ta ɗirka musu ki ga yara sun yi bula-bula sun zama lukuta-lukuta haka to waɗannan suna da haɗarin su kamu da abin da muke ce ma type 2 wancan nau'in su musamman in a dangi akwai irin wannan yara za su iya kamuwa da wannan matsala to likita akwai wani lokacin da za ga an haifi jariri za ka ga an ce kilo hudu da rabi kilo biyar har fiye da haka don haka shi ga uwa da take da ciwon siga hmm. ai haihuwan yaro babba shi nake kira fetal macrosomia ma'ana yaron cikinta ya zama cewa ya zama kato yana daga cikin haɗarin. uwa da take dauke da ciwon suga. Mm. wanda yana daga cikin dalilan da kan sa wani lokaci ma ba za ta iya haihuwa da kanta ba har sai an mata aiki duk waɗannan suna daga cikin dalilai sannan kasancewar shi yaron ya zo daga gare ta haɗarin ya kamu da ciwon suga ya karu ta jibinta ta gado mm. to duk waɗannan suna da daga cikin abubuwa da suke da tasiri banda eh, rayuwa da gado akwai bambance-bambance da muka gani a jinsi kusan eh, in muka ɗauki ciwon suga a yara misali in muka je irin ƙasashe su amurka ya fi shahara a tsakanin fararen fata ya fi sauƙi kuma ga baƙaƙen fata ma'ana farare sun fi haɗarin su kamu da ciwon suga ga jinsin yara ga yara fiye da eh, baƙaƙen fata haka akwai bambanci tsakanin ɓangarori na duniya abin da aka lura shine uh, akwai wannan tsakiyar duniya inda muke ce ma equatorial region akwai kuma karshe-karshen saman duniya tunda kamar a zagaye duniya take to waɗanda ke nesa da wannan tsakiya sun fi haɗarin su kamu da wannan cuta uh, ta siga ga yara fiye da waɗanda ke kusa da wannan tsaka-tsaki to likita wa menene alamomin da za a iya gani na cewa eh wannan yaro na tun yana jariri allura cewa yana da cutar to eh, lallai eh, sai ya zama cewa an samu dacewa tsakanin uwa mai mai da hankali da kuma likita mai kaifin zargi da domin sai likita ya ɗora zargi sosai musamman ga jariri wanda ba magana yake yi ba idan aka lura jariri yana yawan samun irin ko kuraje haka a jiki hatta irin kurajen nan da ake samu wajen napkin dinsu eh, ya zama cewa jariri na samun wannan sosai abun ya shahara to za a ɗora zargin akwai siga eh, kuma a ga cewa eh, duk pampas da ake sa mai wannan kunzugu da ake sa jarirai yana yawan jikewa ga shi kuma ko yana yawan fitsari yana yawan jika shi ko da yaushe a jike yake to alama ne na a dora zargin cewa lalle jaririn nan ko yaron nan yana fama da ciwon siga ga waɗannan kuraje sannan a ga ko yaro baya samun kuzarin kiba duk da mama yana ci yana sha eh, ko kuma ya ta nuna yawan bukatan shan ruwa haka duk waɗannan aka lura da su to za su dora zargin cewa a bincika zai wa ga yana da siga to shi ko da yaushe al'amari ne mai sauki daga sanda aka yi awo na jini aka ga cewa lalle matakin siga ya hau ga kuma waɗancan alamomi da aka lura da su to lalle al'amari ya tabbata cewa wannan yaro yana dauke da ciwon suga to akwai bukatar cewa a ringa yin awon yara <clears throat> lokacin da suka haihu zuwa wani lokaci ko zuwa wani mataki na a tabbatar da cewa suna da ciwon suga idan haka ma shi a tsari in har akwai dalili da zai sa a kawo yaro asibiti kusan da asibitoci eh, sun mai da cewa auna siga ta yaro kusan yana daga cikin abu na farko da daga an zo asibiti eh, za a auna don haka ma shi tun da ci gaba ya samar da 'yar karamar na'ura da ba sai an kama zare an tafi ɗakin awon jini ba daga nan ma'aikatan farko ma'aikatan jinya ma'ana nosis su da kansu suke auna siga su gani ta yaro su rubuta domin likita ya tantance ta hau ko bata hau ba domin ko da ba tasirin hawan ba zai yaro ya rasa siga domin kila baya cin abinci wanda hakan shi ma babban matsala ne. To kowane larura akan ce in akwai cuta akwai maganinsa likita ya za a iya tafiyar da yaro mai larura irin ta ciwon sugan nan. lamari na ciwon suga lamari ne da ya samu kyakkyawan kulawa a duniya da bincike wanda kuma har zuwa gobe ba a daina ba magunguna akwai su ya danganta da nau'in larurar sigar musamman ga wanda ke fama da wancan zango na farko ma'ana type 1 diabetes mellitus dole ya zama cewa a cikin sinadarin maganin akwai wannan allura ta insulin domin shi ne ba shi da shi a jini wanda kuma yana buƙatar shi domin sarrafa wannan siga da take yin yawa zuwa nau'in ma'aji ana ba da tsarin bisa ga yanda shin abinci zai kasance za kuma a samar da daidaito tsakanin yawan abincin da shi mara lafiyan nan yake ci da yawan karfin alluran da za a yi mai wanda hakan zai zama cewa mu'amala ta sa iyayen yaron sun fahimci yaya karfin alluran har ya kai ga matakin shi kan shi yaron in ya tasa zai iya kan shi awo zai iya makan shi wannan allura da kankin kanshi domin abu ne na kusan dindindin za a zauna ana yi don haka dole ya zama yana ciki saboda haka wannan allura tana nan da kuma tsari na cin abinci haka ga eh, wanda shi kuma nau'i ne na type 2 dinnan idan yaro ya tasa akwai nau'i na magunguna da za a bada a asibiti domin ya zama an samar da cewa ko da yaushe awo yana yin daidai bayan wannan akan ba da shawarwari kan cimar abinci da kuma motsa jiki waɗanda waɗannan su ne abubuwa masu tasiri wajen kula da wannan larura ana iya warkewa ga yara tunda an ce da shi wannan ciwon suga ga manya sai dai a ta kula da mai ciwon shi a yara ana iya warkewa kusan eh, lamari in har ya tabbata cewa ciwon sugan ne to kusan kula ne ake yi na zaman rayuwa gaba daya bunda nikan ce ma mutane don su zama cikin haƙuri nikan alaƙanta ciwon siga da ciwon hawan jini da yunwa kamar yadda Allah ya jarabci mutum cewa ita cutar yunwa tun daga haihuwa har a koma ga Allah za a ci gaba da cin abinci don a yi maganinta in ba haka ba za a fada yanayi na yunwa kuma ba a gajiyawa kuma ana haƙuri yau a ci abinci gobe a ci jibi ma a ci to haka ake haƙuri wajen kula da larurar siga da hawan jini domin idan ba a kula din sai ya kai matakin da zai cutar da jiki wanda hakan na iya salwantar da rayuwa hakuri ake a ci gaba da kulawa wanda kila zangon da za a ɗauka wajen shan magani ko yin allura bai kai lokacin da za a bata wajen cin abinci ba to saboda haka hakuri ake ana kulawa su ne abubuwan da akan duba sannan kuma a ba da shawarwari ga mu'amalar yaro ga motsa jikin shi ga kiyaye tsaftar shi da lafiyar shi da kuma gina mu'amala ta zuwa asibiti lokaci zuwa lokaci ana aunawa ana duba ana ci gaba da bada shawarwari shin yanayin abincin da muke ba yara musamman su abubuwan zaki su sweet din da sauransu yana da wani alaka da ƙara haɓakan shi wannan ciwo a ƙananan yara eh lallai a bincike ya ma nuna cewa yaran da aka shayar da su nau'in madara yana daga cikin abin da kan sa samar da ciwon siga ga su yara ma'ana an fi so ko da yaushe ya zama nonon uwa shine abin da ake shayar da yara musamman zangon wata shidan farko dinnan da muke kira exclusive breastfeeding duk waɗanda ya zama an shigo musu da wasu nau'ika na abinci ko kuma wasu nau'ika na madara musamman na dabbobi suna da tasiri bincike ya tabbatar da haka wajen samar musu da matsalar ciwon siga to haka ga yara da suka taso musamman waɗanda kila a dangi akwai eh, teɓa in ya zama cewa a dangi akwai teɓa kuma aka gina su akan cima wadda take tana da hadari musamman zaki haka musamman kayayyaki na kwalama wanda kuma kila ba sa wani dan motsa jiki haka sai dai su dawo su zauna gida a kunna tv game shikenan to waɗanne yara an ƙara musu hadarin su kamu da ciwon siga ko da nau'in farko type 1 ko kuma nau'i na biyu type 2 likita da ƙarshe wani shawara za a ba wa su iyaye waɗanda yaran suke ta ɗauke da wannan larura ta ciwon suga to alhamdulillah akwai da yaushe abin da nukan ce shine mutum baya kin inda ya fito to tunda ko mutum baya kin inda ya fito idan mutum ya samu kanshi a zangon yan uwa da akwai hadarin wannan cuta to tun farko ya kamata ya kiyaye ma kanshi ya kiyaye ma iyalin shi sai a canza abinda muke cewa behavioral modification na mu'amalar rayuwa ya zama an kyautata cima an kuma shigar da motsa jiki cikin al'amuran da ake yi na yau da kullum domin hakan zai rage tasirin wanzuwar wannan larura tsakanin jinsin dangi wannan shine shawara ta ga al'umma mu sa mai sama Allah kiya ya ciwo gobe Allah ka ba mu mai sama Allah faɗe azaba gobe Daji ya faɗe ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha. ba dangi da yabo kurin waka dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo amin ga wakiliyarmu Tamar Abari bakuwarmu ta yau wato Safiya Abubakar a filinmu na kwalama. yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salad garni da turance wannan idan ka zo ka ka wanke salatin ka wanke shi da kyau ka da kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabel shi dai ya fi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau oji javel shi ne dai wanda ko datti wani abun ka yi shi za ka ɗauka ka wanke shi mm. ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu ka yi ka ka tsaftace shi tsaf ka yi ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu mm. yanda dai za ka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka ɗauko ka yayyanka shi in kana su wannan salad din mai haɗe hade kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi kananan yanka ka samu yi kokawa da take da kaihi da kyau ka samu ka yi zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka ƙanana ƙanana ƙanana kanana yadda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka dan silala ka da wani pomdetar yanka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi kanana kanana in ka kare ka sulala kwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yi yanka shi kanana kanana in kana so kana iya daukan plato babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka dauko kwannan ka kara kewaye shi ka mishi ka jera shi mm. kama yankan ma na kwan ka yi wani yanka haka wani burwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yadda zai ba da kala yayi kyau sai ka jera shi a saman salat ka ɗauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera eh ka mishi round round ka jera shi shi ma in ka ida jerawa nan kayan ka pom de tar in ka dankalin turawa dankalin turawan ka da karas in ka ka amsa eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi ma yanka kanana kanana sai ka jera shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise ka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau in ka yi da wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shi kenan wanga da huwa haka nan za a ci shi a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga kaɗan ɗora shi daga saman abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka to kamar wai lokacin da za a ci sai a cakula shi koko eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne dan ka shadantar kawai ka ba da kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ba ka so ba mata suke yin shi kawai ka ga salati an ɗauko shi far far far an kare kawai bai ba kala ba komi kenan wannan kwalliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai rika haɗiya yawu daga ya gani eh mana ba mai gida kaɗai ba kowa ma yana iya jan hankali shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalli. kwalliya ya ba da sha'awa to sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da shirin namu yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.